Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, da kuma 60. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da da kuma niyya kana kasar Ghana ana iya samu akan alfa rediyo da ke kasar Kumasi. su ko masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu are assalamu alaikum barkamu da haka yanzu din ma ladan ibrahim ayo ne tare da baba ko makeri da sauran abokan aiki daga nan birnin washington dc muka sake dawo muku da wani sabon shirin a cikin wannan daren a cikin wannan shirin za ku cewa jami'an tsaro sun yi nasarar kame wasu mutane masu suna garkuwa da su to da yake yau juma'a ku ne za ku kira mu domin ku bayyana muna ra'ayoyinku akan duk wani abu da yake jin shi ne ra'ayinku a kuma muhammad awal garba daga kamaru zai shigo da labarin wasanni amma a takaice amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga labaran duniya majalisar dokokin yankin catalonia ta gudanar da wani ƙuri'ar neman ɓallewa daga spain a yau juma'a na tabbatar da kafa majalisar ƙasa ta ta zama jamhuriya mai cin gashin kanta wannan matakin ya samu yarda da amincewar wakilan majalisa da ke a wurin waɗanda suka rera takin catalonia bangaren masu tsatsauran ra'ayin ballewa daga spain su ne suka shirya kuma suka gabatar da wannan matakin haɗakar yankin ƙarƙashin jagorancin shugaban catalonia carles puigdemont kuma wannan matakin ya samu amincewar wakilai da ƙuri'u saba'in akan kan ƙuri'u goma na waɗanda ba su ra'ayin wannan matakin sai kuma kuri'u guda biyu da suka lalace jam'iyya mai tsakatsakin ra'ayi da ke mulkin spain da babban jam'iyyar adawa ta spain ta 'yan gurguzu da suke da rabin kujerar majalisar dokoki na catalonia sun cewa wannan zaben da majalisar ta gudanar matakin na yau juma'a da majalisar dokokin yankin catalonia ta ɗauka ya kawo ƙarshen rashin tabbas akan yancinta da wacce ta fara nema tun lokacin da ta gudanar da zaben raba gaddama a ranar farko ga watan oktoba tuntuni da firaministan spain ya gargadi majalisar dattawan kasar a yau juma'a da ta ɗauki wani mataki na doka na musamman wanda zai ba gwamnatin tsakiya hurumin kwace ikon cin gashin kai na catalonia a wani yunkurin takawa yankin mai neman ɓallewa daga ƙasar bulki mariano raho ya faɗa wa sanatocin cewa ƙasar spain na fuskantar babban ƙalubale da ba a gani a cikin wannan lokaci ya kara da cewa abin da ke faruwa a catalonia babban take dokoki ne da bijirewa bokaradiyya da kuma take haƙƙin kowa wanda suke yi da zamar wannan abin zai yi mummunar tasiri ko kafin ma'aikatan harkokin kasashen wajen amurka ta tabbatar da ko kisan kiyashi da sojojin miyama ke yi wa musulmin rohingya kokari ne na kakkaɓe kabilar wakilin majalisar dattawan amurka suna matsawa gwamnatin kasar lamba ta kawo ƙarshen wannan cin zarafi Kudurin na majalisar dattawan da na majalisar wakilai sun yi allah wadarai da tashin hankali da kuma yin kira ga shugaban kasar ansan suci da ta yi kira da kakkausar murya a kan wannan batu wannan shine matakin farko a cikin ayyukan da majalisar dattawan amurka ke niyyar ɗauka wanda zai kai ga matakin ɗora takunkumin soji a miyama amma wasu 'yan majalisar kamar ɗan democrat senator richard dorbin ya ce miyama da ake kira bama dole ne ta ɗauki mataki a kan wannan batu a halin yanzu ya ce ba za mu jira har sai an tabbatar da wannan kuduri ba wanda ga dukkan bisan alamu ba zai yi tasiri ba durbin ya shaidawa wakilin murya amurka cewa suna son sakamako mai tasiri ne ya ce sun kira wannan gwamnati kuma sun kira shugaba an san su ce da ta ɗauki mataki da yi magana kuma ta yi wani abu a kai waɗannan labaran da zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sakataren tsaron amurka jim mattis ya ce babu wani abin da ya sake a shirin amurka na ba da kariya ga koriya ta kudu game da barazanar makaman nukiliya da na masu linzami da koriya ta arewa take mata da yake jawabi ga rundunar sojin haɗin gwiwar amurka da koriya ta kudu a yau juma'a a wani ƙauyen roce da ke yankin panmunjom inda koriya ta kudu ke haɗewa da ta arewar matis ya ce muna iya bakin mu wurin warware wannan lamari wato ta hanyar diplomasiya yana nufin batun shirin makaman nukiliyar koriya ta arewa matis ya ambato kalaman sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson yana cewar ba manufarmu ce yaƙi ba ya kara da cewa bukatar mu ce mu tilasta wa koriya ta arewa ta dakatar da shirin makaman nukiliyar ta da ke kara yin kaimi tun lokacin da shugaba donald trump ya hau mulki a ziyararsa ta wuni biyu a koriya ta kudu matis ya gana da shugaba moon a yau juma'a kuma ya gana da manyan jami'an tsaro na amurka da kwamandojin sojan amurka masu hannu kai tsaye wurin kawar da ayyukan koriya ta arewa takardu na shaidu da aka tattara dangane da kisan shugaban ƙasar amurka john f kennedy yanzu jama'a na samun cikin sauki ko da yake shugaba donald trump ya ba da umarni a ci gaba da rike wasu ɗaruruwan takardu da hukumar adana kayan tarihi ta fitar a jiya alhamis a cikin siri akalla fidda takardun ba zai shafi lamarin tsaro ba a wannan lokacin takardun shaidar kisan shugaban da masana suka fitar ya mayar da hankali a kai shine ziyarar da wanda ya yi kisan lee harvey oswald ya kai a mexico watanni biyu kafin shugaban ya ziyarci dallas a ranar 22 ga watan nuwamban shekarar 1963 labaran duniya ke nauka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka bari fara da rahoton wasu da mutane da aka kame masu garkuwa da mutane a kan hanyar Kaduna zuwa Kano da kuma Kaduna zuwa Abuja. Ga Hassan Maila yana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Uh, today, we paraded two gangs. The, the first gang that made up of six uh, suspects, and these suspects were the one responsible for the abduction um, of a woman, and in the process, they killed the husband, who is uh, a lawyer. Kakakin hedikwatar 'yan sandan Najeriya kenan, CSP Moshud Jimo, ke jawabi ga manema labarai yayin da yake nuna mana a gungun wasu 'yan fashi da makami da suka kware wurin sace mutane don neman kuɗin fansa. Gungun masu garkuwar farko su shida su ne suka sace wata mata bayan sun bindige mijinta akan idanta. mai suna barista sharif yazi akan hanyar abuja zuwa kaduna mun kama su da makamai manya-manya ta kubba adduna guraye layu da kambu har ma da motar da suke amfani da ita da kuma babura kakakin rundunar 'yan sandan najeriya ya ci gaba da karin bayani another group of suspects that were nine in number were equally arrested and this group what is spectacular daya gungun kuma da muka cafke su tara ba a nan yankin abuja kaduna suke ba a'a sukan zo ne daga sauran jihohin arewa maso yammacin najeriya irin su kano jigawa zamfara sokoto katsina da uh, kebbi yayin da suka tafka irin wannan aika-aika sai su koma can inda suka fito uh, amma bisa bayanan sirri da muka samu a halin yanzu dukkaninsu mun cafke su uh, kuma kaga dai kai ma da kanka ga suna a gabanka ka shaida daga bisani na tuntuɓi ɗaya daga cikin waɗanda suka tafka wannan aika-aika waɗanda suka bindige barista yazid bashir akan hanyar abuja zuwa kaduna zan karbi kuɗinka zan karbi wayanka wani fannin nono ma bana samun kuɗin hai mu samu yoyin mu reba saboda ba a tafiya da kuɗi yanzu a hanya wato saboda haka in muka rarraba hai kowa ya tafi gidansa ya dan hidimomin sa to amma yanzu ni na gane wannan tsarin ba mai kyau bane ni dama can ma na san ba mai kyau bane kawai dai na shiga gaskiya dama na san dai tunna wannan kakin dai ni ba ma'aikaci bane dai ina sashi na san ba mai kyau bane aikin zuciya kuma aikin shaidai ya raya mu amma dai ina neman amma ina neman alhorma dai a matsayin ku na manya ina neman taimako a yi mu daga wannan karon ne ma sai dai in kama wani ba dai in kuma yi ba sai dai in kama wani kuma ina da iyaye kuma su ma suna jin daɗi na ma ni ma ina jin daɗin su ga su yanzu suna kuka ni ma ina kuka kaga wannan tsarin bai yi ba saboda ina so in je gida in tsaya in bauta masu in ji daɗi yanzu da wannan abun da aka kama ni gara shi ina faskare saboda ba a taɓa kama ni ba sai a wannan karon amma yanzu na gane gaskiya wannan tsarin ba mai kyau ba kuma akwai wuya kuma wa'anda nake karɓa ma dukiyan nan su ma ba sa jin daɗi na nake ba na jin daɗi su ma ba za su ji daɗi ba saboda na gane na bari in Allah sa da tsawon kwana. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To, madalla. kafin mu buɗe layukanmu a ci gaba da shakatawa da wannan faifan. kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To madalla mun samu kiran farko daga Kaduna. Waye daga Kaduna? To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalam da Jeji daga kamfanin fati Jaji Kaduna Najeriya. To Adamu me ra'ayin ka wannan daren? zan ra'ayina ne dangane da irin abubuwan da ke faruwa dangane da gwamnatin tarayya. to muna jin ka maganan zargin da ake cewa ko gwamnatin bayan ta dawo da Abdulrashid Maina akan gadon mulki mm. to ni sai ga wannan abin kunya ne ake nuna ma yan Najeriya ya za a yi wanda ba a gadon mulki ya dawo da wani har ya tura shi ba shi wani matsayi wannan yana da kyau da shugaban kasa ya binciki majalisar nan nashi da kyau saboda waɗanda ake zargin nan dai kamar shi ministan shari'a da kuma shi wannan bawan Allah da ake ta zargin su ba Jonathan ya kawo su ba wannan gwamnati ne ta kawo su to ga yana da kyau shugaban kasa ya dubiya ya sa tabaran shi da kyau ya tato irin waɗannan mutane in dai da gaske ake magana canji amma a daina dora ma gwamnatin baya alhakin wannan abu da ƙarshe ina muku fata alkhairi Adamu Jeje kamfanin Fatiha. To mun gode Adamu Jeje Allah sa kuma mahukunta sun ji wannan kira naka ko kuma shawara da ka bayar. Har yau dai muna cikin Kaduna waye a Kaduna? To na ya wusu maɗaci karamar hukumar Kauro jihar Kaduna tarayyar Najeriya kuma ina maka fata alkhairi. To na gode Malam Yawu. na a yau Yawa kirana a yau da Allah ga hukumar rijista ne ta ƙasa kasan sun buɗe wasu santoci a ko'ina jihar Kaduna na ɗaya daga ciki. To karamar hukumar kauro an turo mana santa guda ɗaya na in mutum zai katin zama ɗan ƙasa. Mm. To zai iya zuwa wannan santan ya yi. To tsakani da Allah wallahi tallahi 'yan jamfara ne an turo muna. Bayan da za a yi mutum ya je a tattara jama'a. yawa ana tattara jama'a ne wallahi in sun gama tattara jama'a sai su ce kawai indi ba mai sai an kawo kuɗin mai idan jama'a sun tattara musu kuɗi su dinga kuni-kuni har lokaci wuce sai su ce sai sati mai zuwa sati mai zuwa in ka zo ba su zaka gani ba za ka ga wasu ne abin da wa'ancan su muka su ma wa'annan haka da su muka wallahi ko ni yanzu na ga mutum zai da zan ci kare je saboda mutum sai ya sati goma yana zuwa wallahi ba su mishi wannan abin ba to kira ne da Allah no no yawo no suke cewa a baya kayan kayan su ce za su yi ma in sun haɗa kamar mutane hamsin haka su ce kowa ya bada naira ɗari ɗari in kuma jama'an ba su ta haka ba su ce ɗari biyu ko ɗari da hamsin hamsin kaji kuɗin da suke karba wace ƙaramar hukuma ka ce ƙaramar hukumar kauru jihar kaduna tare da najeriya kauru to mun gode allah sa hukuntan jihar kaduna sun ji wannan kuka naka yanzu kuma ga kira na gaba waye waye Eh, waye daga yola eh, umar umar to umar me ra'ayinka wannan daren yawa a ra'ayina wannan dare shine kan maganar eh, ainihin aure da ake wa yara da wuri irin karfe a irin shekara goma sha hudu sha biyar nan hmm. da ake magana hmm. to ina ga wannan ba wani illa ba ne saboda kamar yadda akwai wata likita da ta yi magana cewar ainihin yaro ya zauna sosai sai nakuda mai tsawo shi ne yake kawo yoyon fitsari saboda haka janye maganan cewar aure daga shekara sha hudu zuwa sha biyar nan bai kamata a yi ba saboda haka su janye wancan magana. amma amma kai malam umar ka bincika ita faɗi ta ka bincika daga bangaren likita likita ya maka wannan bayanin ko kuwa ita likita ce da ta ma bayanin. ita likita da kanta ta faɗa cewar ainihin manyan mata ma in suka yi dogon na kashi Eh, eh muna jin ka to nan, Allah sa hukunta sun ji kira na gaba waye ke waye daga Bauchi Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Wa alaikum salam. Ayuba Garba Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi. To, Ayuba Garba me ra'ayinka wannan daren? Eh, to ra'ayina da Allah yana kira ma gwamnatin jihar Bauchi ta taimake mu mu 'yan karamar hukumar Ganjuwa. Akwai wata makaranta da muke so ta mana shine Technical College a nan headquarter karamar hukumar Ganjuwa to tafin madaki yin wannan makaranta na sana'a yana da muhimmanci a gare mu kwarai da gaske don Allah gwamnatin jihar Bauchi ta taimake mu ta zo ta gina mana wannan makaranta Technical College a garin Kafin Madaki saboda yaran mu samu sana'a. To mun gode mala ayuba Allah sa kuma hukuntan jihar Bauchi sun ji wannan kuka ko kuma kira naka na nema a gina muku makaranta ta takanikal wato na koyon sana'a yanzu muna da kira daga Kano waye daga Kano na'am mai magana Haji Musa mai jarida ko bai daga garin Kano to Hashim me ka wannan daren to ra'ayina shine game da wannan barwa da ake game da maina mm. akwai buƙatar ita gwamnatin tarayya wakilin da take nadawa Hmm. dangane da samar da mukamai ya kamata su dinga yin amana su daina yin san kai ce wannan nasu ne ba za su yi ƙwarin bashi mukami watakila a ya ba su dama su yanki da rashawa sai hmm. kuma su majalisar dattawa masu dattar da hukunci ya kamata su dinga adalci su dinga yi wa gwamnatin baba buhari biyayya tunda baba buhari mutum ne ne ba kowa damar damarsa baya cinye musu dama yana ba su damarsa su masu dinga mai biyayya domin a samu ci gaban mulkin najeriya kuma muna cewa Allah ya ƙara baba Buhari lafiya rabi mai jarida kofar ban Kano a kwana lafiya. To mun gode Malam Hashimu yanzu kuma mun samu kira daga Kebbi waye daga Kebbi. Suna Nasiru Mamman a jihar Kebbi Zuru Local Government Rikoto area wanda aka fi sai Nasiru. To Nasiru Mamman ja mu je me ka wannan daren. Ra'ayina a yau shine ina kira ga gwamnan jihar Kebbi a gudu. Mm Yayi me? tsakani da Allah ya kamata ya rinka bincike kan ayyukan da ya sa a yi saboda ya sa a yi ayyuka amma ana nan ana ta ba mu kura cikin unguwa da ko ina ga wata gara can abu ya gagara an ce za a yi kuma ya kyale kuma ya san da cewa ya san da cewa ya da aikin amma an kyale mu ga mu nan kullun cikin kura muke subhanallahi daga daga sabo kasuwa abin da ya kai sai ya zagayo yanzu zo har ta rikoto ya biyo ya hau ta alheri ana kashe mutane gaban za. garin yaya na wana ka babu kwalbati babu kwalbati gudu ake saboda hanyar an riga an zuba da kasa ba a sa kwalta ba tukunna eh ba a sa kwalta ba wasu wurare ma aka ware yin uh, kwalbati a can sabo kasuwa to Allah sa hukunta kebe sun ji wannan ko shi kan shi magonan ya ji eh, eh, eh, domin ɗaukar matakin da ya dace to mun gode na su yanzu bari mu je hadeja kuma wane ne daga hadeja salamu alaikum wa alaikum salam kana magana da musa mai lamba da sabuwar mutane to musa mai lamba me ka wannan daren da ina kira ga gwamnati babu buhari eh da ta yi me da aiki aiki a zurfa bincike akan mutumin da mai da bashir mai na kan wannan mukami nasa a yi mara hukunci kowaye a cikin gwamnati to Allah sam a aiwatar wanda a gabatar wanda rahoton nan da ya bincike babu cirlawan shi ma a bayyana 'yan Najeriya su ji halin da ake ciki abinda ake ciki eh da fatan za ta tashi lafiya to mun gode malam Musa lawal da wannan kira naka kuma ubangiji Allah ya sa mahukunta a fadan shugaban kasa sun ji ko kuma shi kan shi ma shugaban kasa ya ji wannan kira naka da fatan za a yi wani abu a yanzu dai muna tsamayen kiran ku domin ku ne za ku kira ku to ga wani ya kira daga garinmu waye kwanta gura na tulatu kana magana da injiniya mai gero makeri gura jihar Niger to injiniya mai gero me ka wannan daren wato to ra'ayi na yan fansho na na federa su sun haka ko ke suka ce in na samu dama don Allah ya magana akan fansho na fatan federa saboda akwai wanda kara biyar har yanzu ba a ba su komi wani shekara uku kara bakwai har yanzu ba a ci musu komi ba to eh, don haka don haka don Allah gwamnatin tarayya ta rubuta duba a taimaka mu saboda ba hada iyali har yanzu ba wanda aka ba komai shekara shidda wasu shekara biyar wasu shekara uku har yanzu ba a ce wani komai ba subhanallahi to ubangiji Allah sa mahukuntan kasan sun ji wannan kuka da hatan kuma za su yi wani abu a kai mun gode injiniya mai gero bari mu je adamawa kuma waye daga adamawa yusuf audu daga jos to yusuf audu daga jos daga song daga song song okay yusuf audu ja mu je yawa ina so a gaya buhari ya ce wai kowa ya je noma kowa ya je noma sannan mm. ka je ka yi noma fulani ba za ka iya ka ɗauka abin da ka yi noma domin fulani a daji ba me yasa buhari ya ce kowa ya je noma me yasa ba za ka iya ɗauka abin da ka noma ba ga fulani suna kori mu suna cinye amfani da muka noma din subhanallah garin yaya a to yanzu duk abin da ka noma wallahi ba kai yi magana ban kai magana ga kifiya ga tambar ga ada sai a kore ka sai a cinye to kuma mahukunta sun sani a jiha a jihar adamawa sun san da wannan ya kamata buhari ya san cewa wannan al'amuran ba yi ba ne to ka gwamnatin jiha malai su malai su malai su gwamnatin jiha ta sani eh, gwamnatin jiha adamawa ta san da wannan matsalan malam isu layin ka yanke to bari mu je zaria waye zaga zaria isa mai nika daga zaria to isa mai nika me ka wannan daren ni gaskiya bayyana ra'ayina da zan yi dangane da gwamnatin jihar kaduna ce me ta yi jihar kaduna ce sama da naira biliyan ɗari wanda tarihin jihar kaduna ya nuna tun daga shekara cikin da aka ƙirƙiri jihar kaduna hmm. har ya zuwa shi wannan gwamna da ke kai yanzu bashin da aka samu kawai na biliyan tamanin ne amma shi da aka guda shi zai ciwo jama'an jihar kaduna bashin biliyan ɗari shi sa ina kira da duk masu ruwa da tsaki wajen sa hannu a bada da wannan bashi kada su bada dama saboda buhari ya ba da kuɗaɗe don a fidda ma'aikata a jihar kaduna a biya su albashin su bel out da fari club ba mu san yadda malam nasiru ya rufaye da waɗannan kudade ba wallahi ba ma goyon bayan a shi wannan kuɗaɗe kan a bada ana turo yan shaye suna shiga kafafen yaɗa labarai suna za a kawo za a ci za a ci wallahi kuma da shan sani muna bayan ka za mu yi zanga-zanga na lumana a nan kaduna ba za mu yadda da wannan ba. to mun gode malam isa makanike. to iyakan kiran da zamu iya ɗauka kenan da mun ce ko zamu ɗauka za mu samu kira daga yobe yanzu kuma ga shirin mu na gaba to madalla yanzu ga shirin mu na gaba wasanni a takaice Ƙungiyar kula ɗin volleyball na ƙasar jamhuriyar Kamaru amma wannan karanta ɓangaren maza sun samu nasara a kan ƙasar Libya. Anda yanzu dai za su fafata a gasar da za a gudanar a ƙasar Misra na cin kofin nahiyar Afirka. Sai kuma gasar an wannan shekarar wanda makonni 34 kenan da kulakulab din ɗin ƙasar suke fafatawa a tsakanin su kulab ɗin edin ita ce take farkon allon da maki 63 sai kuma kulab ɗin kwatanta birnin garwa anda ita kuma take bi mata ta biyu da maki 58 sai kuma apejes ita ce take da matsayi na uku da maki 54 waɗanda suke ƙoƙarin gangarawa zuwa laliga aji na biyu akwai kulub ɗin racing wanda take da matsayi na goma sha shida da maki talatin da tara sai kuma kulub ɗin lyon blese ita kuma ta goma sha bakwai da maki ashirin da takwas kulub ɗin kano na birnin yawunde ita ce take da matsayi na goma sha takwas da maki ashirin da shida mahama Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. Yanzu kuma sai sharhi murya Amurka wanda ke bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. kwanan nan sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka rex tillerson ya halarci taron farko na majalisar haɗin kan ƙasashen saudiya da iraki dangantaka tsakanin saudiya da iraki tana da muhimmanci wajen tabbatar da tsaro da ci gabanmu muna kuma da matukar sha'awa a kai in ji mr tillerson sake kulla dangantaka tsakanin saudiya da iraki yana da matukar muhimmanci ga iraki yayin da take kokarin bunƙasa harkokin tsaro da ganin ɗorewar tattalin arziki da zai iya biyan bukatun al'ummarta musamman in ji sakatare tilasan iraki tana so ta bunƙasa ƙarfin gwamnati yadda ba za a iya yi mata Landan ba kasancewa yanzu sun zama ƙasa da ta iya tsayawa kan kafafunta yayin ganawarsa da sarki salman da kuma yarima muhammad bin salman sakatare tilasan ya tattauna kan sabon muradin gwamnatin amurka na shawo kan take-taken iran a yankin tilasan ya ce ƙasashenmu duka sun hakikanta cewa waɗanda suke hulɗa da dogarawan juye juya halin ƙasar Iran kasada suke yi, muna kuma fata kamfanonin ƙasashen Turai da sauran kamfanoni a ƙasashen duniya za su haɗa hannu da Amurka yayin da muke aiwatar da takunkumi da za su haramtawa dogarawan juye juya halin da suka haifar da tashin hankali a yankin da suka haɗa da Yemen da Siriya gudanar da waɗansu ayyuka. Amurka ta samu ƙarfin gwiwa da ganin Saudiya da Iraki sun samu ci gaba a dangantakarsu, kamar yadda buɗe kan iyaka a rar da aka yi a watan Agusta ya nuna, da kuma sake ci gaba da ayyukan sufurin jiragen sama tsakanin Riyadh da Baghdad. Dukansu matakan farko ne a abin da muke begen zai haifar da ɗaukar ƙarin matakan inganta dangantaka, in ji Mr. Tillerson. Yayin da ake dab da kammala muhimman aikin soji a yaƙi da ƙungiyar IS. bukatun kuɗi da Iraki take da su na wanzar da zaman lafiya da sake gina ƙasa a bayyane suke. Majalisar haɗin kan ƙasashen ba kawai za ta kai ga samun haɗin kai a yaƙi da ƙungiyar IS kaɗai ba, amma za ta taimaka wajen gyara waɗannan cibiyoyi da al'amura a yankunan da aka 'yantar. Majalisar za ta kuma taimaka wajen yin garan bawu da za su haɓaka da kuma ƙara guraben kamfanoni masu zaman kansu. irin waɗannan garan bawo za su ƙarfafa masu zuba jari na ƙasashen ƙetare da ke da muhimmanci ga yunkurin sake gina iraki in ji mr tillerson amurka tana goyon bayan ci gaban haɗin kai tsakanin ƙasashen saudiya da iraki ta hanyar aikin majalisar haɗin kan in ji sharhin amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka Idan kana da wani bayani sai ka rubuta zuwa ga editorials VOA Washington DC biyu sifili biyu uku bakwai USA. Za ka kuma iya yin tsokaci ko kuma ganin wannan sharhin a shafinmu na intanet www.voanews.com/editorials. To madalla yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amana. majalisar dokokin yankin catalonia ta gudanar da wani ƙuri'ar neman ɓallewa daga spain a yau juma'a na tabbatar da kafa majalisar ƙasa ta zama ta zama jamhuriya mai cin gashin kanta wannan mataki ya samu yarda da amincewar wakilan majalisar da ke wurin wanda suka rera takin catalonia bangaren masu tsatsauran ra'ayin ɓallewa daga spain su ne suka shirya kuma suka gabatar da wannan matakin na haɗakar wato yankin ƙasashen yankin catalonia ƙarƙashin jagorancin shugaban na kataloniya kuma wannan matakin ya samu amincewar wakilai da ƙuri'u saba'in da kuma kan ƙuri'u goma na waɗanda ba su ra'ayin wannan matakin sai dai kuma wasu ƙuri'u guda biyu sun lalace ko kafin ma'aikatan harkokin wajen amurka ta tabbatar da ko kisar kiyashi da sojojin myanmar ke yi wa musulmin rohingya kokari ne na kakkabe kabilar wakilan majalisar dattawan amurka suna matsawa gwamnatin kasar lamba ta kawo ƙarshen wannan cin zarafi kudirin na majalisar dattawan na da kuma majalisar wakilai sun yi allah wadai da tashin hankali da kuma yin kira ga shugaba amsan sunci ta kawo ƙarshen wannan al'amari To madalla da daga tun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa sai gobe da safe ku je wasu abokan mu da wani sabon shirin ciki ko har da shirin nan na abar ya huce wanda Ibrahim Alfa Ahmed ke shiryawa ya gabatar. yanzu a madun kowa da kowa nan sashen hausa musamman shi baba yakubu makeri da ya taimaka min domin gabatar da shirin sai julie gresham da ta bada umarni da injiniyan mu suleiman trawal ni ladan ibrahim ayawa ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara saunin lafiya da alheri